يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka, mune mana barka da sake dawowa wannan majalisi da muke gabatar da darasi a cikin littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursali wallafan babban malami a shekul allama abu zakariya yahya bin sharaf al-ma'arufu bin nawawi allah madaukakin sarki ya jikan shi da rahma wannan karatu bayan wato lokuta mai ɗan tsawo da muka ɗauka tun gabanin watan azumin Ramadan. Muka tafi hutunsa, a yau Allah cikin ikonsa ya ba mu ikon dawowa kuma za mu ci gaba da karatun kamar yadda muka saba insha Allah. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dafa mana. A yanzu da muke magana safiyar Juma'a ne sha shida ga watan Shawwal. jiran maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan biyar shekarar bature dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan kuma shi ne zai zama darasi na tamanin daidai insha Allah a cikin jeren giyar darussan wannan littafi da muka ambata wanda yake zuwa mana daga wannan masallaci namu masjidu Ali bin Abi Talib daga wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan madaci a nan garin Zaria birnin Zazzau jihar Kaduna a Najeriya. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya datar da mu abin da yake daidai kuma ya ɗora mu akan aiki da shi. Idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun kammala karatu ne a cikin babi na ashirin da uku na wannan littafi. Babi da Malam nawa ya kawo wanda yake bayani game da al'amru bil ma'arufi wan nahyu anil munkar. Umarni da kyakkyawa da kuma hani daga barin munanan ayyuka a cikin bayanan da suka gabata a ƙarƙashin wannan babi mun ji cewa lallai ashe umarni da kyakkyawa da hani game da barin munana wannan abu ne wanda yake dole ne sai al'umma sun aikata shi ma'ana sai an samu waɗanda suke na musamman malamai da masu ainihin iko da jagorori da wanda yake da ainihin wato wani haƙƙi na wasu a kan wuyansa to su yi umarni da yin abu mai kyau sannan sun ga ana yin abu mummuna su yi hari daga bari shi rashin haka yana tabbatar da mutane sun saba wa Allah sannan abu na biyu yana sa mutum ya samu mummunar makoma tun daga nan duniya har gobe alkiyama Allah ka tsare mu idan ba manta ba hadisan da muka cike da shi suna dunkule mana bayani da yake tattara a karkashin wannan babi wanda malam ya kawo daga ainihin wato sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mushi yadda manzo Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace farkon abin da ya fara kawowa banu Isra'il wato waɗannan al'umma da muka sani masu matsayi da daraja da Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka su akan sauran halittu abin da ya fara kawo musu na ƙasa a rayuwarsu shine barin wannan muhimma Suga su ga ana aikata abu mummuna su ke yin hani su ga kuma abu mai kyau da ya kamata su yi umarni da shi su ƙi yin umarni da shi daga nan suka fara samun na ƙasa har abubuwan da ya biyo baya ya same su Allah ka tsare idan Allah ya yi wa irin wannan al'umma masu wannan matsayi a wajensa ya mai da su suka zama ƙasƙantattu daga cikin makaskanta a rayuwa a yau domin babu aula wanda bai kai darajarsu ba a wajen Allah ya kaskanta fiye da su idan shi ma ya yin abin da ba su ba na fatan jama'a an gane domin kamar yadda muka bayyana a can ba kuma ta ba mun ji irin yadda Allah ya ɗaukaka waɗannan al'umma a cikin alkur'ani wurare da dama Allah ya ba da labarin haka ya bani isra'ila اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالم shi da kanshi Allah yace ya fifita su akan sauran halittu amma me ya faru sai suka dauka wannan wani gata ne wanda duk abin da suka yi ma ba abin da zai faru suna cewa ai su sun san duk ma abin da zai faru su a wajen Allah su ne kaɗai mayan aljanna wa lanyar lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara to duk waɗannan abubuwan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin da ya fara kawo musu na ƙasa annahu kana ar-rajul yalqa ar-rajula fayaqul da idan suka ga wani yana yin aiki mummuna sai su hana sai wani abu kaza ba kyau manzo Allah yace shagargarin ya ƙara gani yana aikatawa sai ya ƙara ce mishi ba kyau bayan wannan ya sake gani sai ce oho kai ka sani ka je kai ka aikata abin da ka ga dama kaga da sun fara yin umarnin kuma suna yin hana amma daga baya suka yi watsi da shi ashe wannan aiki aiki ne da za a ci gaba hatta ya ci ya kai ya kai ba za ka ce ka gaji ba ina fatan jama'an gani wannan yake nuna maka irin halin da wato duk wanda yake akan wani aiki na alkhairi ya dawo ya watsi da shi irin yadda al'amari zai rike fice mishi ƙarshen rayuwa Allah ya tsare waɗannan ayoyi dai har muka ji inda Allah ya tsine musu albarka tun ana cewa wa anni faddaltukum ala alamina sai aka dawo ana cewa lu'ina alladina kafaru min bani isra'il sai suka zama tsinanu me yasa Allah yake zalika bima asaw wa kanu ya'tabu kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu Allah ya ce labi sama kanu yasna'un Allah madaukakin sarki ya mu dace to waɗannan abubuwa a ah, labi sama kanu yaf'aluna ko waɗannan abubuwa haka suka tafi har zuwa wannan al'umma ta ne wato fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ci gaba da ba da wannan doka cewa lalle fa a ci gaba da umarni da kyakkyawa ana yin hani daga barin mummuna na fatan an gane wannan aiki ne wanda ba za a fasa shi ba duk yadda ainihin wato malalata ko maɓarnata ba za su so hakan ba lallai za a fahimci lallai in aka ga abu muna za a yi hani daga bari shi duk yadda al'amari zai kai ga a rinka cutar da waɗanda suke faɗi ɗin, mafi ƙuryan abin da za a yi na cutar da su shine a kashe su wannan ba zai sa a fasa ba tunda Allah yake aiko annabawa babu annabin da saboda wa'azin da yake yi da jin daɗi da mutane suka karɓe shi ɗari bisa ɗari aka yi mashi naɗin sarauta babu wannan annabin duka karanta annabawa tun daga farkon su har ƙarshe idan suka zo suna wa'azi faɗa suke da su faɗa ake yi da su ma'ana aiki ne wanda inda tunda haka Allah ya tsara sunnan shi to har duniya ta nade haka abin zai zama da haka kai da ka zo kana yin wa'azi kana ɗauka cewa mutane za su ta yabon ne ana zuwa ana ta murna ana cewa sai kai ashe ka yaudari kanka tunda duk iya wa'azinka ba ka kai annabawa haka ne ko ba ka bane jama'a to annabawa haka suka yi fama da mutanen su da zarar sun zo sun fara wa'azi sai ka ji malau min kauni suna cewa kai da muke ɗaukan mai hankali ne kai ashe kai ma dama haka kake yanzu za ka ce mu daina abin da muke yi dama abin kenan a tanhana an ya abu da ali a da. za ka hana mu bauta abin da iyayen ke bautawa ba to tunda ko wannan shine sunnan to kai ma malami ka gane sunnan shi kenan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ba wa in yamkuru bika alladina kafaru Allah ya ce ka tuna yayin da kafirai suka rinka maka makirci li yuthbituka cewa ko dai su kama ka su kulle matakin su na farko kenan tun da ana zagi ana harara ana dinjin yau ana jifa ana duka sai su fara ɗaukar mataki to a ji a kulle shi au yukhrijuka idan suka ga wannan a hakansu bata cimma ruwa ba sai su ce a kore shi daga garin ai da mun iyayen shi baki ne zuwa suka yi ina fatan jama'a an gane to duniya gaba ɗaya dama zuwa kai ba ma wai gari ba idan wannan bai ci ba sai sai ce au yaqtuluka to a kashe shi mana gaba ɗaya a huta to that is the last kick abin da za a iya maka ba su da wani abu wara a zalika Allah kaɗai yake da wamin wara a zalika ina fata an gane to amma tun da su iya abin da za su iya kenan wannan ba zai sa ka fasa ba jama'a an gane wannan da kyau ko to sai malam ya kawo ayar karshe a karkashin wannan babi faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha hadaytum bayan da ainihin wato mutane suka ɗauki wannan hannu sai wannan aya ta soka ba dan komai ba sai dan ya gane hukunci akan cewa ko da kayi umarnin ba abu ba to wannan ba dalili ne akan kai ma ka ainihin haɗa kanka da su ku ci gaba da wannan barnan ba na fata an gane wannan ba wai yana hani daga yin umarnin ne ba a'a yana cewa ka hana su su bari sun ki bari to kakai wannan ɗabi'a da bature ke cewa if you can beat them join them a'a ba za ka yi join ɗinsu ba duk yadda al'amari ya rikici shi yasa duk inda ka san in ka je ka umarni a yi abu mai kyau in ba a yi ba ƙarshen ta kai ma za ka narke ku ci gaba da yi da su ko to tun farko kaka je wajen to shine ma'ana alaikum anfusakum ya Allah yake to bikiyafi ka kiyayi kanka la rukun man dalla illa kadaitu idan Allah ya daura ka kai akan daidai sai ka ga wasu suna kan baka kaka ce dan kayi kayi su gyara sun yi to kai ma bari ka je kayi da su yasa Allah madaukakin sai ce sifan bayan Allah na gari kenan ba sa kasancewa inda ake yin lagau. ba za su zauna tare da su ba wa idza marru bil lagwi marru kirama sai dai su su wuce to amma a zo a ganka dumu dumu cikin masu barna kuma aka magana kake ai kai ba ruwanka kai ba tare da su kike ba kai dai zauna ne kawai a to alaman zaman da kai Allah ya ce innakum idan mithlukum kuma a lokacin kun zama tare da su da haka in za a kama su da laifi har da kai Allah ya kiyaye to bayan da aka gama wannan gaba daya shine sai al-Imam an-Nawawi ya kawo babun wanda za mu tashi akai yace al-babu rabiu wal 20 babi na 24 babu taghlizi uqubati man amara bi ma'rufin aw naha 'an munkarin wa khalafa qawluhu fi'lahu sarki ya tabbata ga Allah Imam an-Nawawi kenan yace a wannan babun kuma za mu faɗi tsananin wato ukuba wanda yake akan mutumin can da yake umarnin da kyakkyawa da muka gama bayani akai ko kuma yake hani daga munanan abubuwa amma kuma kaico abin da yake faɗi sai ya saba wa abin da shi yake aikatawa shine zai ce ayi abu mai kyau amma shi sai zai yi mara kyau zai ce a bar abu mara kyau amma shi ba zai bari ba shine maganar shi ya saba wa aikin shi kenan ko to a nan babin za mu ji ukubar da Allah ya tattalan mai irin wannan ɗabi'a. Al'imamu nawai sai fara sharan fage kamar yadda ya mana alkawari kuma ya saba, ya ce, Kala Allah ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce, A ta'amurunan nasa bilbirri, watan sauna an fusakun wa an tumtatlunar kitaba, afala ta'aqilun a cikin suratul baƙara kenan. Wannan na daga inda Allah ya fara zargin bani Isra'ila cikin suratul Baqara. laifin farko kamar yadda muka ji a cikin wancan hadisin da suka aikata shine barin wannan ɗabi'a to da suka zo kuma suna ainihin aikata ɓarnar tare da masu ɓarnar, sai Allah ya ji hankalin sa yace nan nasa bil yanzu ku za ku zo kuna umarnin mutane su yi abu mai kyau wa tansawna anfusakum amma sai ku manta da kawunan ku ku ku ki aikata mai kyau din wa antum tatluna alkitab bayan kuna karanta littafin Allah kun san abin da Allah ya ce kun san dokokin da ke cikin littafinsa afala ta babu hankali ne mahaukaci ne in ya aikata wannan ba za a yi mamaki ba amma wanda yake lafiyayye mai salimin hankali ka ce abu kaza ba kyau wasu su bari kai kuma ka je kana aikatawa akwai alamar mutuwa a tattare da irin wannan domin in abu mai kyau ne ba za ka ce su bari ba to tunda ko ka ce su bari min babu aula kai kamata a ce ka fara bari to amma sai kai kaje ka aikata bayan ka hana su shi yasa Allah ya alakanta irin wannan ɗabi'a da rashin hankali jama'a mun fahimci wannan da ke ko Allah ya kiyaye aya na farko kenan da malam ya kawo to akwai wani dan gaban bayani da Imam Ibn Kathir ya kawo karkashin wannan aya shine yake so dan karanto mana dan mu ƙara fahimtar wannan ainihin wato sako da yake cikin wannan aya gabanin mu ji sauran ayoyin da kuma hadisin da malam zai kawo mana a ƙarƙashin wannan ayan, faɗin Allah madaukakin sarki a an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun sai al-imam ibn kathir yake cewa yaqulu ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa kaifa yaliqu bikum ya ma'shar ahli alkitab kitab wannan irin hali ta yaya ya dace da ku ya kuma abota littafi wa antum ta'muruna nasa bil birri gashi kuna umarnin mutane su abu mai kyau wa huwa jima'ul khair shine duk wani abu mai kyau da ya kamata a aikata za ku ce a aikata an tan sau kuma amma abin takeici ku sai ku manta da kawunan fala ta'muruna bima fala ta fala tamiruna bima ta'muruna sai ku ku aikata abin da kuke umurtan annasa bi kuke umarnin mutane da shi wa antum ma'a dalika tatluna kitab tare da haka ku kuma kuna karanta littafin Allah wa ta'lamuna ma fihi ala man qassara fi kun san irin abin da ke cikin littafin Allah da Allah ya faɗi sakamako da za a yi wa wanda ya gaza wajen cika abin da Allah ya umarni da shi afala ta'qilun ba ku da hankali ne ma antum salihuna bi anfusikum ba ku san irin hadarin da kuka jefa kanku a ciki ne? yaro ne ƙaramin jama'a idan kana hana shi abin da zai cutar da shi sai ya rinka kai kanshi me yasa saboda bai da hankali har zaka ji ana wani karin magana cewa yaro bai san wuta ba sai ya taka ma'ana wuta ne zaka rinka jin shi amma shi yana son ya kai hannu wani lokacin ba shi yasa zaka ga iyayensu mata ke musu wannan dan mugutan ba sai su dinkana musu a hannu ko in ya ji zafi to sai ya rinka gudun shi ma'ana me ya kai shi zuwa ga wannan abin shine gazawan hankali rashin hankali to amma kai da kake da hankali ta yaya zaka ga abin da zai cutar da kai kuma ka aikata shi jama'a ana fahimta ko sai malam ya ci gaba da cewa fatantabihu min raqadatikum wa tatabassaru min ammayatikum sai yace abin takeici sai ku gaza daga abin da zai amfane ku abin da zai amfane ku sannan kuma ku ainihin wato gani ku ki gani ku ji ku ki ji wannan ai dabi'a ne na wanda hankali bai tattare da shi ba Allah ya kiyaye malam sai yace wal gharad abin nufi a cikin wannan ayan anna Allah ta'ala dhammahum ala hadha as-sani Allah ya zarge su akan irin wannan dabi'a wa nabbahum ala khata'ihim fi haqqi anfusihim kuma ya fadakar da su kafin lokaci ya kure musu kenan akan kuskuren da suke aikatawa a karan kansu haifu kanu amuruna bil khairi wa la ta yadda su za su zo su umarni da alkhairi amma ba za su aikata ba walaysa al murad ya yace wannan ayan fa ba wai yana nufin zammahum ala amrihim bil birri ma'a tarkihim lahu ba ku kiyaye jama'a shi ayan ba wai yana zargin sa akan cewa dan ne kuka faɗa aikin alkhairi cewa aikata ba amma ku kun yi aikatawa ba abinda ake cewa kenan ba Allah sa kun gane ibarar da yake nan ma'ana shi umarni da kyakkyawa abu ne daban Allah ya ce ayi sannan aiki da wannan abun kuma aiki ne daban shi ma Allah ya ce ayi abubuwa ne guda biyu a nan abu na farko ka gabarna ka hana ko ka san wani abu mai kyau kai umarni a aikata wannan yana gefe guda sannan abu na biyu wannan alkhairin to kai kuma ka aikata a karan kanka an fahimta ko ko kuma ka nisanci wannan mummunan abu da ka san ba kyau wanda za a yi wa mutum ba yana aikatawa to wannan shi ma yana gefe ne guda to abubuwa ne guda biyu duka Allah na san mutum ya yi shi kowanne ne zaman kanshi so ba wai ana cewa ka yi umarni da kyakkyawa ba kyau ba ne a cikin wannan aya a abu ne mai kyau amma me ake zargi shine kin yin aiki da umarnin Allah ya sa kun bayyana ashe kenan da wani zai ce a to shi kenan ni tunda na san gaskiya ko da na ce a yi ni ba zan yi ba to bari in daina faɗi to yanzu madadin laifi ɗaya laifin ya zama biyu kenan Allah ya sa yanzu an iya fahimta abin da nake cewa ma'ana duk wanda ya san wani abu na alkhairi kuma yana da ahaliyan ya faɗa to ba karatuttukan nan suna da alaka da juna kai kuma ta tun a baya malam ya mana bayanin sifan wanda ya dace ya umarni da kyakkyawa da kuma hani daga barin mummuna to wanda ya cancanci wannan kuma ya san abin da ya kamata ya faɗi to ya faɗa in bai faɗa ba wannan ma laifi ne mai zaman kanshi to idan kuma ya faɗan sai kuma ya aikata akasin shi to laifi na biyu kenan an fahimta ko so idan ya ki faɗi amma yana yin aiki da abin to shi ma laifi ne <laughs> kamar yadda idan ya ki faɗi kuma baya aiki da shi to ya haɗa laifukan guda biyu kenan so shi ne ma da yake cewa algharat abin nufi a nan أن الله تعالى ذمهم على هذا sani Allah ya zarge su akan wannan ɗabi'a wa nabbahum ala khata'ihim fi haqqi anfusihim kuma ya faɗakar da su akan kuskuren da suke yi wa kansu ma'a tarkihim lahu haka ne haitu kanu ya'muruna bil khairi wa la yaf'alunahu su dai kaga suna umarni da kyakkyawa amma ba su aikatawa wa laysa al muradu dhammahum ala amrihim bil birri ma'a tarkihim lahu amma fa ba Allah yana cewa dan ne suka yi umarni da kyakkyawan bane duk da cewa suna ni, to umarnin da suka yi Allah bai zarge su akan wannan ba bal akan me Allah ya zarge su ala latarki law barin aiki da abin da suke umarni shi shi Allah ke zarge su akai fa innal amra bil ma'rufi domin shi umarni ne kyakkyawa shi kanshi abu ne mai kyau wa huwa wajibun ala al kuma wannan dole ne akan malami an fahimta walakin al wajiba wal aula bil alimi an yaf'alahu ma'a man amarahu bihi amma abin da ya fi ƙarfin wajabci a kan malami shine bayan ya sauke wajabcin umarnin sai kuma a ga yana aiki da abin da ya faɗa ina fata an gani wala ya takhallafa anhu kada ya an yi wato yi ce a yi shi kuma ya ƙi. kama kala shu'aibu alaihi salam kamar yadda annabin Allah annabi shu'aibu yake faɗi a cikin suratu hud yana da amincin Allah su tabbata gare shi cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ba fa wai ina so in yi muku umarni kuma ni in saba wa abin da na umarce ku da haka ku gane dokan da nike gaya muku kamar yadda yake dole akan ku ni ma haka yake dole a kaina ina fata an gane sai ce in uridu illa al-islaha masafa da nike kokari shine in kawo gyara gwargwadon iko na ba zan yi fiye da abin da zan iya ba wa ma tawfiqi illa billah dacewa na kuma ba a hannun kowa yake ba yana da Allah ne alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib ga Allah na dogara kuma gare shi nake mai da al'amari na fa kullum min al'amri bil ma'ruf wa fi'lihi wajib da aka sai malam yace waɗannan abubuwan guda biyu dukkan su wajibi ne kai umarni da kyakkyawa a matsayinka na malami sannan kuma ka aikata wannan kyakkyawan duka abu guda biyu kenan wajibi la yasqutu ahduhuma bi tarkil akhar dayan su baya wakiltan wani cewa to ni tunda nayi umarni ai ba sai nayi ba ko kuma tunda ni na san ba kyau bari in ƙi amma ba zan ce wa kowa ba a ya yace ah, ala asahi qawlai ulama min as-salaf wal khalaf wa dhahaba ba'dhum ila anna murtakib al-ma'asi la yanha ghayrahu anha wasu malamai sai suka tafi akan cewa to tunda shi baya yin abu mai kyau din to kada ma ya ce ai ina fata an gane me yasa saboda ai shi baya yi amma malamai ba su yadda da wannan ra'ayi ba cewa gaskiya wannan ra'ayi ne mai rauni wa adhafu minhu mafi rauni akan wannan Da kuhun bi hadhihi al-aya wai kuma sai su hujja da wannan aya fa innahu la hujjata lahum fiha amma babu hujja gare su a cikin wannan aya da karshe sai malam yace was-sahihu magana mafi inganci ko ingantacce annal alima shi duk wanda yake malam ya amuru bil ma'ruf zai yi umarni da abu mai kyau wa illam yaf'al ko da shi baya aiki da shi wa yana anil munkar ya hani daga barin abu mummuna wa in yartakabahu ko da shi yana wannan mummuna aiki qala Malik an rabi'a imam malik ya bada labari daga Rabi'a rabi'atar ra'i ɗaya daga cikin manyan malaman shi kenan ahadu a'immatul fuqaha as-sab'a bil madina yace sami'tu sayyid ibn jubair yaqulu ji malam sa'id dan jubair yana cewa Laukanan kana maru la ya'muru bil ma'ruf wa la da za a samu mutumin da baya umarni da kyakkyawa kuma baya hani daga munkari hatta la yakuna fihi shay'un ma amara ahadun bi ma'ruf wala la naha 'an munkari har a wayi gari ya zama babu ainihin wato mutum ɗaya da yake umarni da kyakkyawa kuma yake hani daga barin mummuna qala malikun sai imam malik yace wa sadaka man zallabi laisa fihi shay'un wanda bai san abin da zai yi umarni da shi ba to shi kam wannan yayi gaskiya amma wanda yake da abin da zai yi umarni da shi to dole shi zai yi umarni da shi in ba haka ba za a waye gari babu wanda zai yi umarni da kyakkyawa kenan Allah ya sa mu dace qultu sai malam ibnu kathir yace lakinnahu wal hala hadhihi mazmumun ala tarki ta'a wa fi'lihi al ma'siyah wannan wato wanda aka ambata din nan to zai kasance ana zargin shi akan barin yi wa Allah da'a da kuma rashin aikata barin abu mummuna da yake cewa a bari li ilmihi biha wa mukhalafatihi ala basira saboda sanin da yayi da kuma sabawa abin da yayi kuma da gangan fa innahu laysa man ya'lama man ya'lamu kama la ya'lam kaga ai wanda ya san laifin abu ya aikata shi ba ɗaya ne da wanda bai san laifin ba kuma ya aikata shi ina fata an gane ولهذا جاءت الاحاديث في الوعيد على ذلك mala ce shi yasa aka samu hadisai masu tsoratarwa game da haɗarin mutum ya san abu kuma ya aikata shi za mu zo mu ji hadisan yanzu insha Allah to kun ji abin da nake son mu samu fa'ida kenan a karkashin wannan aya da haka jama'a mu yi iyayen duk abin da ka san kana umarni a aikata shi to a ganka a kan gaba wajen yin aiki da wannan abu duk abin da ka san kana cewa a bari ba kyau to ya zama kai ne number one person da za ka bar wannan abu wannan zai taimake ka kuma ya tsiratar da kai daga hukubar da za ka zo ka je yanzu nan ba da daɗewa ba ubangiji Allah ka tsare bayan wannan aya sai malam ya ce wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki har yana cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ku waɗanda suka ba da imani da gaskiya me yasa kuke faɗin abin da ba ku aikatawa ne shine ka faɗa abu saboda ka san abu ne wanda yake daidai amma kai ka ƙi aikata shi to dan me kake wannan Allah ya ce kabura maktan munin laifin nan ya girmama inda Allah amma ba a wajen Allah ta yi a wajen mutane har ma yabonka suke kana burge su na fata an gane amma a wajen Allah laifi ne mai girma an taqulu ma la taf'alu a ganka kana aukawa cikin abin da kana hanawa kai za ka zo ka ce a daina barna amma kana kan gaba wajen barna kai za ka zo ka ce zalunci ba kyau amma kana kan gaba wajen yin zalunci kai za ka ce a bar kaza bai kamata ba amma za a ganka kana aikatawa wannan laifin shi ya girmama wajen Allah kuma za ka zo ka ji irin hukumar da Allah ya tattalin mai yin wannan Allah ka tsare mana imanin wa qala ta'ala ikhbaran an shu'aib Allah madaukakin sarki ya bada labari game da annabi shu'aib shine ayatan da muka ji dazu a inda yake cewa mutanen shi wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ni fa mun fata ba wai in saba wa abin da nake umarnin ku zo ku aikata ba yadda nake cewa ku yi haka ni ma zan aikata shi tare da ku ba haka ake son mai da'awa Allah ya sa mu dace hadisin da malai ya kawo a ƙarƙashin wannan kwaya ɗaya gyal sai ya ce wa an abi zaidi usama bin haritha radiyallahu anhu qala daga wannan sahabi mai suna baban zaidu shine usama dan haritha wannan bararren bawan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda sayyida khadijatul kubra ta yi wa manzon Allah kyautan shi asalin shi baiwa shi a bawa bawanta ne shi an fahimta ko bayan an yi wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta sai ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kyautan shi cewa ga zaidu na baka ina fata an fahimta zaidu ya musulunta manzo Allah ya ji daɗin musuluncin shi har ya ƙanta shi kuma ya ce ya yi tabanni shi ya mai da shi a matsayin ɗa halak malak duk wani haƙƙin ɗa da ɗa yake da shi akan uba to zaidu yana da shi akan annabi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nufi a sai Allah ya nufi ya nuna wannan abin dokan an soke shi sai Allah ya ce wannan zaidu to ba zai zama zaidu bi Ibn muhammad ba dan haka haka annabi ya ka yawo da shi cikin gari annabi na cewa zaidu ya tashi daga zaid dan harika ya zama zaidu dan muhammad me ya faru hakan ya kasance aka ce wani ne daga cikin mutanen shi domin zaidu din asalin shi wato mutumin ne kamar ka ce bakin fata ne shi daga nan ne aka kamo shi a matsayin bawa har ya dawo jaziratul arab to sai wani bahabashe wata rana ya zo kasar larabawa ya zo makka da nufin kasuwanci ko irin tsawafi na maguzanci da suke yi na aikin hajji a da ko ma wani dalili to yana cikin tafiya sai suka yi a suka wuce juna da shi da zaidu wani dattijo ne sai ya tsaya ya kallaci a ah, wannan anya na san fuskar nan sai ya dawo da shi yace bawa Allah dan zo mana ya kalle shi ya kalle shi tsaf yace wai tsaya kai ne wani sai zai da ya kalle shi da kyau yace a ka san ni ne ni ne mana yace wani dan wani yace kware da gaske a wani riwaya aka ce tambayan shi yace da Allah ga ya mun sunan ka mana sai yace suna na Zaidu yace wa yace dan harasa wa sai ya ga mai sisirar shi aka ce wannan dattijo kawai sai ya rungu da shi ashe dan uwan shi ne daga ƙasa Habasha yace dama nan kake muka hakura da neman ka bayan mun ɗauka kaza kaza ya faru da kai yace to shikenan zan je in kira maka iyayenka da danginka duk su zo cewa na gano inda kake haka ko ya aikata ya je ya ɗibo dangi suka taho mota guda a zamanin zamanance kenan ko aka zo aka cika gaban gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan yan yan yan yan akwai dan mu a gidan nan a sako mana shi wane ne wa shikenan zaidu ya fito suka zo suka ce sun zo su ainihin fanshe shi a gaya musu kuɗi wannan ɗaɗa ne mai daraja dan ɗan wato masu sarauta ne a habasha amma ya zo yana bauta a ƙasar saudiya sai suka ga suwa wannan abin ƙasƙanci ne da aka bari su zo su ɗanta shi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce me ya zafi ai ba sai kun zo kun yi hayaniya ba kai eh zai zaidu fito nan ka san mutanen nan sai da yake tabbas na san su su waye da waye ya bayyana wani shine wani kanin na wani shine wani duka ina ba ta an gane da ya gama sai manzo Allah ya ce to ka san abin da ya kawo su yace kware na san abin da ya kawo su sun zo ne da manufan su yi wato dauke ni in sa su yanta ni daga wannan kangin bauta in koma in zama da mai cikakken daraja da ainihin matsayi kamar yadda kowa yake Allah yake gaskiya ne to da ka fahimta yanzu zan baka zaki the choice is yours na baka zaki in kana so ka je ka samu wannan manufan nasu ka tafi tare da su in kuma ka zaɓi zama da mu abin duk da ka zaɓa shi za a yi zai ji sai kalle sai ce cap ya ce ni ɗin in bi su ya ce na rantse da Allah in zauna tare da kai a matsayin bawa har in mutu ya fi min daraja fiye da in koma wajen waɗannan arna maguzawan in zama ɗa. Manzan Allah ce ya ji farin zuciya, ya ji daɗi, annabi ya ce da gaske ta ce haba ya manzan Allah. Wannan shi ne kawai ra'ayina, da haka da su da danginsa da duk abin da suka tarkato su koma ina, su koma suna cikin ƙasƙanci da kunya. Haka ya kunya kasu. Manzan Allah sai ya ji daɗin wannan wato sanin matsayi da kima da zai da ya mushi ne sai manzo Allah ya ce to yaba kyauta ai ko tukuici kai ma za a nuna maka wato halin girma Shi ne shi ma manzo Allah ya ce daga yau na yanta ka kuma ba yanci ba kadai yadda ka nuna matsayi na a gaban ainihin danginka ni ma daga yau na da ka na da ka da kuma halas malas irin yadda bawo shi ke cewa na da ka ka zama ɗana da haka daga yau ka tashi a zaidu dan harisa ka zama zaidu ɗan muhammad kun je manzan Allah hawa da shi a abin hawa ya rika kewayawa da shi cikin garin maka, yana cewa zaidu ya zama zaidu ɗan muhammad duk wani haƙƙi da ɗaya yake da shi akan uba yana da shi a kaina da haka in na mutu zai ci gado na kaza kaza duka annabi ya faɗi wannan to wannan shi ake cewa tabanni ina fata an fahimta wanda bature yake cewa child adoption shine ka maida dan wani ya zama naka wannan a farkon musulunci abu ne wanda yake ba ba a hana ba to amma sai Allah ya nufi ya soke wannan ɗabi'a cewa babu laifi kana iya rike da amma fa ba zai zama ɗanka irin yadda ɗanka yake da haƙoƙi a kanka ba Allah ya so ya soke wannan ƙa'ida ko mun fahimta da haka riga nan sai an yi wato Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa har manzon Allah shi ya mishi aure ya je ya samu dangin shi larabawa shawa ya ce ina neman ku bani zainabu ‘yar jahash a matsayin mata ga zainu ɗana suka ce ya manzan Allah shin wannan wahayi ne ko ko ra'ayi ne naka saboda suna ganin balarabiya kuma ba a aura wani baƙin fata wanda asalin shi bawa ne ‘yan tashi aka yi suna gana wannan kaskanci ya kai musu ne, amma tunda sun san manzo Allah ne sai ce wahayi ne daga Allah ko ko ra'ayin kai <laughs> sai manzo Allah ya ce ba wahayi bane suka ce to gaskiya in dai ba wahayi bane ka bari mu nemi izinin ita Zainabu din tukuna manzo Allah ya ce ba alai aka je aka gaya mata ita kuma da yake yar albarka ce tace tunda manzo Allah ne ya zo ne ba ni ma na yarda duk wanda annabi ya bada ni gare shi na yarda kun ji da yi ne yasa aka yi auren kenan ba to da aka yi auren sai Allah maɗaukakin sarki domin ya soke wancan dokan na tabani sai Allah ya ce to ya manzan Allah don ka gane matsayin da zaidi yake a wajen ka ba matsayin ɗa bane ka umarce shi ya saki matar shi da umarnin Allah idan ta gama idda kai kuma sai ka aure ta a matsayin ma chap nija <laughs> lalle ma ina ta an gani manzan Allah da kanshi sai da faɗin wannan saƙon ya yi mishi nauyi ranan da aka yi mai wahayin ya kasa faɗi a ranar za Allah ya zo ya samu zai ne ce ya kuke da mata ka yake a lafiya lau ce to ka ƙara rike ta da kyau <laughs> wallahi jama'a ai abin da nauyi ko ko jama'a tsakani da Allah <laughs> sai da ba aka ƙara yi wani wahayi Allah ya ce wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi kai Muhammadu lafiya kana koya abin da Allah ya riga ya bayyana Allah zai tona ma amma baka faɗa ba wa takhshan nafs mutane kake tsoro dama mafi girma abin da yake damun mutane ke kana son kai abu mai kyau amma kana tsoron wani da wani waye su wa takshan nasa kana tsoron mutane ne Allah ya ce wallahu ahaqqu an tahshaw Allah ya fi cancanta ka ji tsoron shi tunda Allah ya baka wannan dokan manta da duk abin da kowa zai ce an dade wa ayyama dini ba doka ne kuma halal ne Allah ne kuma ya ce ai shine ba yadda annabi ya iya zai da ya faɗi wannan sako shine sai da Aisha take cewa da akwai wani sako da Annabi zai koyi ya ki faɗa to wallahi ga wannan sakon amma tun da ya faɗi wannan ba sakon da ya zo a Qur'ani da Annabi ya faɗa ba sallallahu alaihi wa sallam to kun ji yau Zaid bin dan Haritha din shi yake mana wannan riwaya hadisi <laughs> jama'a an fahimta ko mahaifin Usama dan Zaid ko ina magana cewa ana barin halin da kunya wannan maganan haushe ne kawai <laughs> kaga in akwai abin da annabi zai bari dan kunya ba irin wannan kwarai ne wannan magana ba da Allah ya saka da ku bari ku ji hadisi radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yadda ce yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa Sallam. Na ji manzon Allah tsira da amcin Allah tabbata gare shi ce. ya kulu yana cewa yi uta bin rajuli yau malkiyama za a zo da wani mutum ya ranar tashi alkiyama fa kafin na sai a jefa shi a wuta Fatan ku a aktabu batnihi sai uwar hanjin shi sai cikin ya kumbura ya bindiga uwar hanjin ya fashe sai ainihin wato gaba ɗaya su fito waje inna lillahi wa ina ilaihi raji'un kamar yadda ga idan ana a yi wa rago ɗin nan ko ana gasa shi sai ka ga cikin yayi tuntuni mai wani sai ka ji ai fa sai uwar hanjin ya fito to haka za a saka wannan mutumin da za a zo da shi ranar tashi alkiyama a sa shi a wuta cikin ya tuntum sai ya bindiga taram sai a ga uwar hanji duk kashi ya faso waje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me zai biyo baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace fayaduru biha sai a ja wannan uwar hanjin nashi sai kuma a rinka jan shi da shi ana gungura shi ana kewaya da shi cikin wuta haka kama ya duru imaru raha kamar yadda ake kada doki idan ana rawar siga rawan dokin nan ina fata fahimta Allah ya sa ka taba ganin yadda ake kada doki ko jaki yawwa to irin wannan kadawan za a rinka zagayawa da shi cikin wuta kaga wannan wulakanci kenan azabun muhin kamar yadda Allah yake cewa azaba na wulakanci ne wannan Allah ya kiyaye fatajtama'a ilayhi ahlun nar to tunda ana ta yawo da shi cikin wuta mutanen wuta kowa sai kuma hankalin shi koma gare shi shi ma fa yana wutan ne amma in ya ga wannan da ake wa irin wannan wulakancin sai ya kalla waye wannan ne to kuma duk wanda ya gan shi sai ya gane shi da haka ‘yan wuta ‘yan wuta sai kuma su zo su taru su mai da shi a kallo fa ya sai su rika cewa a ah, kai baka gane wa ana ba ya fulan ala gafata wani kai ne wani malaka me yasa ne ka alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar ba kai ne mai wa'azin nan ba ba kai kake ta mana abu kaza ba kyau ba in mutum ya aikata zai shiga wuta ba abu kaza ne mai kyau wanda ya aikata shi zai tafi aljanna ba ba kai ne ba inna lillahi wa inna ilaihi a cikin wuta jama'a fa yaqulu bala borin kunya ba yadda ya iya sai ce wallahi ni ne da kanshi zai furuce ya ce shi ne kamar yadda ainihin wato aka fitar da wani rahoto a wani gidan talabijin a cikin makon nan da ya gabata aka kama wani fasto a coci wai sai zai ɓoye kanshi a wani hotel sai rinka yin waya wai an sace shi an yi shi da aka taro kuɗi a zo a kunshe shi yan sanda suka je suka gano matsayaci a a hotel wallahi sai gashi an banka doshi, sai zo ya zuru zuru fasto fa mai wa'azi a coci wallahi jama'a haka al'amari ya juye ya zama yadda ake ta abubuwa a duniya da ba. Shi ne aka kira shugaban kan ce ka yayin kiristoci a kunya irin wannan abu haka kuma daga wanda ake iman of god yadda suke kiransu ko Ke wannan abu bai dace ba ko ku fahimta ma'ana ina son ku surata irin kunyan da zai ji a wannan yanayin to fiye da irin wannan kunyan wannan malamin zai ji a cikin da shine sai a ce mashi ba kai ne kake kaza ba sai ce bala ni ne kuntu amuru bil ma'rufi wala ati yace bari in ga muku gaskiya duk wannan abubuwan nan masu kyau da nake cewa ku je ku aikata ni ba na aikata su ne na san su kuma har ina cewa ku ku yi amma ni sai in yi wa anha anil munkari wa atihi sannan in ce muku abu kaza ba kyau kan ku aikata amma kuma ni sai in je in fara yi to wannan shine laifin da yasa ake mishi azaba irin wannan a cikin wuta Allah ka tsare mu a cikin riwayar al-Imam Muslim wanda asalin hadisi da ne cikin Muslim da Imam Ahmad shine wanda al-Imam Ibn Kathir ya kawo cikin tafsirin nan nasa aka ce shine mutumin farko ma da za a fara sakawa a wuta annabi ya ce za a zo da wani malami ne wa'azi sai a zo a ce da shi kai ka wa'azi a duniya kuma mutane sun san ka an yare ka an ce maka kai ala ta malam dan wa kai wannan wa'azi sai ce dan kai ne ya Allah sai Allah ya ce kazabta ƙarya kake aji mara kunya a lahira ma sai kai ƙarya sai Allah ya ce kai ne innama liyuqala alim ka yi ne don a ce maka malami wato abin da ka san ba kyau shi kake yi kuma don a yi shi da haka tun da haka ne za a ce je kauta Za ka kawai sai a cilla shi cikin wuta shi ne a cikin wutan kuma sai cikin shi fashe tam ya kuma a zo ana kewaya da shi a cikin wuta ubangiji Allah ka tsare mu daga azabar wuta muttafaqun alaihi wannan hadisi al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi qauluhu malam nawawi sai zai mana garibul hadisi yace magana adam da yace tandaliku a cikin hadisin kun ji ko aka ce fa tandaliku akatabu batnihi sai cikin shi ya fashe uwar hanjin ya fito to me ma'anar tandaliku din nan sai yace huwa bidal zaka karanta shi ne da dal kakka ce Tandaliku ba zal bane a dal an fahimta ko al mara mardubu wa ma'anahu ma'anar shi ne takhruju zai fashe ne sai an yi wato uwar hanjin ya fito wal aqtab to menene zai fito sai ce al am'a'u shine hanjin da ke cikin da ke cikin cikin shi wahiduha qitbun mufradin shi shine qitbun jam'in shi aqtab ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri ya ba mu ikon aikata abin da muke faɗi kyawawa ya ba mu ikon gujewa abubuwan da muke hari daga barin su munana Allah madaukakin sarki ya gafarta mana 'yan uwa masu albarka a nan za mu saurara insha Allah sai in Allah ya kai mu darasi na gaba tunda kan babi ne sai mu hakuri da dan abin da aka samu insha Allah darasi ne zuwa za mu shiga babul amri bi ada'i al amana babun da zai zo yi umarni da wato cika amana a nan ne za mu ji menene amana me kuma ake rufi da cika amana kuma me matsayin cin amana kuna faɗin wanda muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم آمين